وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوى أولا يمتي na alhamis goma sha ga watan ramadan shekara ta 1434 wanda ya zo daidai da 25 ga watan julai na shekara ta 2013 mun haɗu a wannan masallaci na na abu huraira da ke nan garin sakkwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai albarka wanda muka soma muna cikin suratul araf mun karanta tarihin annabawa nuhu da hudu da salihu da lutu mun shiga tarihin musa alaihi salatu wassalamu ajma'in muna tsakiyar karanta tarihin annabi musa alaihi salatu wassalam lokaci mana halinsa don haka za mu tashi daga kan aya ɗari da ashirin da bakwai allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى قال موسى قومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال الملأ من قوم فرعون أجيا من جيدا الله تبارك وتعالى لا برتامنا زوان واتو مسهرتا ما سدبو da yadda suka jefa igiyoyinsu gaba ɗaya har suka firgitar da mutane wastarhabuhum wa waje bi sirrin azim shi kansa annabi Musa alaihi salatu sai da ya ji tsoro a zuciyarsa to sai Allah ya umarce shi jefa sandarsa kuma sai ta haɗiɗe dukkan waɗannan igiyoyi da suka jefa to ganin wannan masu sihiri suka gano cewa annabi Musa na samu ujiza ne ba irin nasu bane suka musulunta to sai Allah ya ce wa qalal mala'u min qaumi fir'aun sai masu fada aji sarakai daga cikin mutanen fir'auna suka ce atazar Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadraka wa alihatak to yanzu fir'auna haka zaka sa ido ka kyale Musa da mutanensa liyufsidu fil ardi domin su yi barna a cikin ƙasa su ce abi Allah su ce ai abin kwarai wa ya zaraka wa alihatak ya barka da kai da iyayen gijinka ashe shi ma fir'auna ke yana da su iyayen giji da aka da yace ana rabbukumul a'la yana nufi iyayen gijin nasa suna ƙasa da shi to anan sai suka ɗauki mutanen annabi musa maɓarnata wanda wannan sunna ce ta ɓarna a kullum tana kiran gyara da sunan ɓarna don haka shi fir'auna kansa yana ganin mai gyara ne ma urikum illa ma wa ma illa sabilan rashad ni fa abin da nake gwada muku shine ra'ayina sannan ni ba wani abu nake yi ba illa ina gwada muku hanyar shari'a in ji fir'auna kenan to wannan shi abin da fadawansa suka ce yanzu haka za ka sa ido ka kyale musa da sahabbansa su barka su bar iyayen gijinka su koma ga allah shi kaɗai su yi barna a cikin ƙasa kamar suna ingiza shi ɗauki wani mataki game da annabi musa alaihi salatu wassalam qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum sai ce to abinda zamu yi zamu karkashe 'ya'yansu sannan mu bar matansu idan suka wayi gari mata ne zalla za su wulaƙanta za a bautar da su maza mu karkashe wa inna fawqahum qahirun kuma mu shakka mu masu rinjaye ne a kansu don haka ba su isa ba su da ƙarfi ba su da iko ba su da makami ba su da yawa ba su da kuɗi duk abin da ake cin nasara da shi ba su da kai ba su da kowa sai Allah ashe ko su adda kowa saboda haka Allah nan da suke da shi zai musu gatanci wannan magana ta cewa sanuqatilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum malam muhammad bin salih al-usaimin allah ya masa rahama ya yi sharhi akan kasancewar ta bayan aiko annabi musa alaihi salatu wassalam duk da ke a nan gaba za mu gani sun ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana amma malam usaimin yana ganin cewa wannan taqtilul abna taqtilul bani wastihya'il inas yana cewa azaba ce wadda bayan sun imani da musa aka yi musu ita amma gabanin su yi imani da annabi musa to an azabta su an wulaƙanta su an bautar da su amma dai ba a yi wannan ba uzina da suka ce an cutar da mu bai nuna kisa abinda ya zo a tarihi na cewa an karkashe su <clears throat> saboda tsoron annabi ya bayyana su ya ce kuma wannan magana ce ta tarihi ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ba Allahu a'lam qala musa liqaumi ista'inu billahi wasbir to anan ne annabi musa ya juya wurin jama'arsa ya ga barazana ta ko ina yake musu sai ce ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah sannan ku yi hakuri da haka wannan barazana da ake muku in kun nemi taimakon Allah to Allah zai kare ku da gare ta amma kuma dole ne ku yi hakuri akwai nau'i da azaba da dole sai ya ci baku to ku yi hakuri innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi ku sani ƙasa ta Allah ce ba ta fir'auna ba ce kuma Allah yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa ƙaddararsa ce ta kawo fir'auna ga mulki gobe idan ya yi sabon dikiri na cewa mu ne akan mulki to kuma mu ne za mu karɓa wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen ƙwarai yana ga masu taƙawa masu tsoron Allah don haka a yau fir'auna yana akan ku yana da iko kanku amma idan kun ji tsoron Allah to ƙarshe al'amarin ku ne za ku yi nasara kalu uzina قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون تعملون قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا سكتشتو النبي موسى كاغا تنغبانين كزومنا أن تتامنا ita na yanzu kuma bayan ka taho kai da muka ɗauke ka a matsayin mai ceto a gare mu kuma yanzu gashi an sake musguna mana yanzu gashi an ce za a kashe mana 'ya'ya maza za a bar mana 'ya'ya mata qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum annabi Musa ce ku dai ci gaba da hakuri. yana yi wa ubangijinku ya kusa ya halaka maƙiyin wa yastakhlifakum fil ard ya maye ku a cikin ƙasa ya ba ku iko fa yanzura kaifa ta'malu sai ya duba ya ga wani irin aiki za ku aikata don haka irin wannan rashin kunya da aka san banu isra'ila da shi har a su tare da annabi musa kullum suna ta yinsa yanzu dai annabi musa alaihi salatu wassalam gaskiya ce ya zo da ita kuma su da suka bada gaskiya da shi don Allah suka yi amma yanzu su ne masa guri cewa ka tarar da mu cikin wahala kuma yanzu annabta ka ba abin da ta kara mana banda wahala sai shi kuma yana ba su haƙuri yana ce asa rabbukum an yulika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun ubangiji ya kusa ya halaka maƙiyanku sannan ya ba ku iko a cikin ƙasa idan ya ba ku iko fayanzura kaifa ta'malun sai ya ga me za ku aikata don haka masu fafutukar sai an kafa gwamnatin musulunci masu ƙoƙarin sai an tsayar da shari'a masu ƙoƙarin yin jihadi domin iko ya dawo hannun musulunci ya zama shari'ar allah take gudana to akwai abin da ya kamata su sani cewa kafa gwamnati yana da wahala amma riƙe ta fi shi wahala domin me domin sannan ne za ka fara aiki fa yanzu wa kai ta'malun Allah ga yin an baka mulki mai za ka yi da yawa wanda yake kiran ayi jihadi in lokacin jihadi ya gudu zai da yawa wanda yake ce ayi shari'a in Allah ka lokacin shari'a bar shi za a yi da yawa wanda ke cewa musulunci zalla islam only amma idan aka zo aka kafa musulunci aka ba shi mukami shike na sai ya narke ya lalace don haka dan adam bai gushewa cikin jarabawa kana cikin jarabawa kana talaka in Allah ya baka mulki kuma ya jarabce ka kana cikin jarabawa sanda baka da kuɗi in Allah ya baka kuɗi kuma ya jarabce ka kana cikin jarabawa baka da ilimi in Allah ya baka ilimi kuma ya jarabce ka kana cikin jarabawa kana saurayi da kuma kayi aure kuma Allah ya jarabce ka sadaka ka ba yadda za ka kubuta daga jarabawar ubangiji fa yanzura kaifa ta'malun kullum Allah duban yake me kake aikatawa wannan shine ma'anar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah zai gwada ku wane ne yafi kyawun aiki a cikin نعم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون نعم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيرون موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله تحقيق أمورك متعلم فرعون آل فرعون فرعون ده جماعة سكينة إذا كتي آل فلان to shi ne jagoransu sannan mutanensa na ciki abinda muke ce Allah masalli ala ali ibrahim ko kuma ala ali muhammad ko kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce Allah masalli ala ali abi aufa don an ce iyalan gidan wani ana nufin da shi da danginsa da shi da matansa da shi da 'ya'yansa da shi da jama'arsa Allah ce mun riƙi iyalan fir'aun ma'ana fir'auna da jama'arsa bisinin muka sauko musu da wani irin fari na tsawon shekaru wa naqsin min ath-thamarat da tawaya da rashi na 'ya'yan itace la'allahum yadhakkarun domin su faɗaka su wa'astu wannan ya nuna kenan bayan da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bayyana manzanci ya isar da sako ya gwadi mu'jiza aka yi masa barazana an yi shekaru ana takin saƙa tsakaninsa da fir'aun a cikin wannan lokacin ne sai Allah ya jarabci mutanen Masar da fari mai tsanani da yunwa da bala'i ba don komi ba sai domin su wa'aztu su bi annabi musa alaihi salatu wassalam fa idza ja'atumul hasanatu qalu lana duk lokacin da suka samu abin kwarai su ce wannan namu ne abin da ya cancance mu ne ba za su gode ma Allah ba wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi musa wa man da zaran mugun abu ya same su sai su shi umci da annabi musa su ce annabi musa kai ne ka jawo mana wannan duk wa'azin nan naka shi ya ja mana bala'i mujaddidi dan fodo ya tarar da irin wannan mutane masu irin wannan akaliya masu cewa ba su wa'azi ke jawo bala'i suna cewa karatun ƙur'ani yana kawo hauka wa'azi fassara alƙur'ani na cikin abin da ke kawo fari karatun hadisi yana cikin abin da ke kawo fitina da tashin hankali yana cikin abin da ke raba kan jama'a mujaddidi dan fodiyo ya yi watsi da waɗannan batutuwa kuma ya yi raddi mai ƙarfi a kansu in kuka samu isnul afham min jiyushin afham za ku ga irin bayanan da dan fodiyo ya Allah ya ƙara masa rahama bayan wucewar sama irin wannan jita-jita ta sake dawowa a ƙasar hausa shi sa kuka ji marigayi mala abubakar gumi mujaddidin ƙarnin da ya gabata shi ma yana karatun hadisi da ake da shi su ne zama lafiya ga musulmi saboda mi saboda ko da ya zo ya bayyana yana karantawa ƙasar nan ba a karatun hadisi ce ake bala'i yake kawowa ne mutum na farko da ya saka sayul bukhari yana karantar da mutane bayan mun sani da bukhari da muslim da sauran littattafai mujaddadi da almajiransa suna karanta su har shari'i na wasu bangarora daga cikin su an amma bayan wucewarsu waccan almara sai ta sake dawowa ta cewa karanta ƙur'ani na ja musiba karanta hadisi na jawo fitina to wannan aƙida ce ta fir'auna da mutanensa wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a duk bala'in da ya cin masu sai ce Musa ya jawo mana wannan wa'azin da Musa ke shine dalilin wannan bala'i ala inna ma ta'iruhum inda Allah Allah ya ce bala'in su daga wurin Allah yake fitinan da ta zo musu kaddara ce daga Allah kuma zunubin ne ya ja musu walakin na aksarahum la ya'lamun amma da yawan su ba sani ba an kawo musu bala'i domin su koma ga Allah sai bala'i ya ƙara nisantar da su daga Allah wa qalu mahma ta'tina وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك فما نحن لك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وقالوا مهما تأتنا به من آية fir'auna da mutanensa suka ce ma annabi musa kaifa duk yadda ka zo mana da aya ko wata iri ce litasharana kana son ne ka sihirce mu da ita litasharana biha don ka sihirce mu da ita Fa ma nahnu laka bi mu'minin mu ba za mu taɓa imani da kai saboda mun riga mun yi amanna cewa kai boka ne sihiri kake ka duk wata aya da zaka zo da ita mu ba abin da za ta ƙara mana ille ƙari imani da kafirce maka imanin mu shine maka kafirci kaga babu taurin kan da ya wuce wannan ka ce mutum ni na riga na ɗauke ka karkatacce don haka in ƙur'ani da hadisi sun maka hujja ne mai yarda da Allah ya ce fa arsalna alaihi mutufan sai muka aika musu da ruwan tufan wasu irin ruwa ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da su waɗanda suka halaka gidaddajinsu su suka halaka gonakinsu suka yi masu barna mai yawa waljarad muka aiko musu fara duk suka fara noma sai zangarniya ta fara bununi kun san bununi ko tana kusa ta fidda 'ya'ya sai fara ta zo ta cinye walƙummal muka aiko musu da ƙeya ta cika masu gidaddajinsu wadda fade muka cika ƙasarsu da kwaɗi ashe kwaɗo bala'i ne jama'a wai wani ya ce shi kwaɗi zai rinka kiwo domin a rinka oda ƙasar waje to kwaɗo bala'i ne annoba ce ta aka sauka ma banu isra'il duk wanda ya buɗe kwano gina sai ga kwaɗo duk yadda ka ajiye abinci ka rufe kana buɗe sai ga kwaɗo yana tsul a ciki waddam allah ya ce kuma muka aika musu da fitinar jini malamai suka ce duk randar da ka sa ruwa ciki kana buɗe sai ka ga jini a ciki duk wannan ayati mufassalat ayoyi ne rarrababbu bayyanannu saboda su hankalta su dawo ma gaskiya fastakbaru a sai suka ƙara girman kai wa kanu qaumun mujrimi suka zama mutane kan kangararru aya ba ta musu amfani dama sun ce duk abin da an ka kawo musu ba su yi imani to duk wannan bai ta suka yi imani ba walamma waqa alaihi ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع نعم لنا ربك قالوا يا موسى ادع نعم لنا ربك بما عيد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ashe dai bala'i ya san gidajensu kuma duk wanda in ka ga ke gudu bai gudu ba to bai ga susa gudu na zuwa ba sun ce ba su yadda da annabi musa ba sun ce mahama ta'tina bihi min ayatin litasharana biya fama nahnu laka bimu'minin duk ayar da ka kawo ba za mu yi imani da ita ba na'am salamu alaikum shekaran jiya mun yi muku bayani cewa malaminmu sheikh abdullah zarban yana so ya yi magana da ku to ga alama shine ya kira amma kuma muryan ba ta fita ka ɗauka sai ka yi magana sai ka kawo mana ba ka sa hands free شيني الله تعالى آه، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك لو كتند عذاب تسب كم موسى تيمس يوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله وبياكم يا شيخ نعم نحن في درس التفسير يا شيخنا لا يكاد يظهر الصوت الإخوة يستمعون إليك شكر الله سعيكم يا شيخ ما نكاد نسمع تفضل يا شيخ الصوت إلى الآن غير واضح لعلكم تتصلون مرة أخرى يا شيخنا نعم الآن واضح يا شيخنا تفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

شكر الله لكم يا شيخنا وأجزل مثوبتكم وختم لنا ولكم بالحسنى إن شاء الله يا شيخنا لن ننساك في دعواتنا يسمعونك يبلغهم إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah ina jin duk da muryan bata fito yadda ya kamata ba amma da yawa saƙon da malam ya bayar ya iso ga kunnuwanmu ko ba haka ba ba haka ba buƙatar sai an fassara abin da ya ce <laughs> eh? <laughs> kamar yadda na faɗa maku sheikh zarban alghamidi allah ya bashi lafiya duk da an yi ta ƙoƙarin a shirya karrama shi a ƙasar nan rashin lafiyar da yake fama da ita bata yiwu ba saboda irin gudunmawar da ya bayar wajen haɓaka ilimin addinin musulunci daga waɗannan ne na ce maku sheikh muhammad bin abdullah zarban ah, an shirya karrama shi a ƙasar nan tun kusan shekaru biyu da suka wuce amma saboda ƙarancin lafiyar da yake fama da shi wanda ya sa yanzu haka ya daina ba da sallah a masallacin ƙuba wanda shi ne babban limamin masallacin jim'a na ƙuba masallaci na farko da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa da hannunsa to ya ba da gudunmawa mai ɗimbin yawa ga haɓaka ilimi a ƙasar nan ziyara ta ƙarshe da ya kawo nan najeriya ya zo nan sokoto mun je da shahararren sarkin musulmi ya mana nasihohi da shawarwari masu yawa masu amfani kasancewarsa a halin yanzu yana cikin jinya ya ji ƙwarin gwiwa ya ji ƙarfi ga jikinsa ya ce yana so da wannan darasi namu da na dr sani rijiyar lemu ya isar da saƙo zuwa ga jama'a musulmin najeriya da kuma waɗanda saƙo yake kai gare su takaitaccen abin da ya faɗi a ciki shine yana gaya mana ni'imar da allah tabaraka ta'ala mana ta musulunci tana gaba da komai ya ce yanzu haka magana da nike da ku ina magana da ku daga birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ƙara mana shauƙi zuwa ga inda yake da kuma yanayin da yake ciki a yanzu a wannan wata na azumi wanda ba su daɗe da shan ruwa ba a halin da muke ciki ya ce ina muku wasici gaba ɗaya da ku ji tsoron Allah ku sa tsoron Allah cikin dukkan lamuranku ku kauce mafitinnu ku yi ƙoƙari ku guje ma duk abin da yake kawo tashin hankali yace domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an aiko shi lokacin da aka ba shi izinin jihadi amma yana cewa kada ku gurin haduwa da makiya ku yi fatar Allah ya ba ku lafiya ku yi fatar Allah ya ba ku aminci ku yi fatar Allah ya ba ku kwanciyar hankali yace don haka kowa ya ba da tasa gudunmawa wajen ganin an samar da aminci da kwanciyar hankali tsakanin al'ummar musulmi sannan mana wasici da cewa mu yi riko da littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani tsira yana a cikinsu alkhairin duniya da na lahira yana a cikinsu sannan ya ce mu yi ƙoƙari ƙwarai mu ba da himma wajen karatu wajen sanin addini domin duk wanda bai san addini ba rayuwarsa ba za ta taɓa dacewa da yarda Allah ba wannan a takaice su ne abubuwan da na tsinta cikin magana su duk da kamar da ke ji muryan ba ta fita sosai amma wataƙila muka koma ga rikodin da aka yi yana yiwa mu ƙara samun fa'ida cikin abin da ya faɗi babban makasudin wannan 'yan uwa shine wato haɗuwa ta zukata da ke tsakaninmu da waɗannan bayan allah 'yan mu mutanen madina musamman kuma malamai daga cikinsu to sannan musamman shi wannan sheikh muhammad bin abdullah zarban wanda yake ya zo nan sakkwata sau shirin masaki ya kafa daura ta najeriya a kano sama da shekaru 30 da suka wuce ya yi mata reshe a sakkwato ya yi mata reshe a maiduguri ya yi mata reshe a bauchi ya yi mata reshe a ilorin kuma kowaninsu ya ba shi matsayi na ƙasa wanda duk adadin ɗaliban da ake ɗauka in an je wata ƙasa to su za a ɗauka daga sakkwato su za a ɗauka daga ilorin da sauransu wanda ya sa 'yan najeriya suka kusan mamaye wato jami'an musulunci ta madina har ta yadda sauran ƙasashe ma da sun fi mu yawa kamar indonesiya suna koke cewa sun kusan ninka yawan mu amma kuma adadin da ake ɗauka a jami'an madina ya ninka nan ya gwada mana kauna mai yawa kwarai da gaske to muhimmancin wannan haɗuwar ita ce mu saurare shi shi ma ya ji daga wurinmu mu kuma yi masa addu'a allah ya bashi lafiya domin halin da ake ciki kwance ke yana jinya amma ya karfin halin bugo mana waya domin wannan magana ta sada zumunci tsakaninsa da mu ya kuma yi mana wannan wasici muna roƙo Allah ya sa wannan ya zama mai amfani gare mu ko muna roƙo Allah ɗauke sarki ya tara mu da shi a darus salami gidan tsira Allah kuma ya ba shi lafiya ya ba mu ya ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da yi ma addinin musulunci hidima to sai mu koma ga karatunmu Allah tabaraka ta'ala ce ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لوكتين da عذابا ta sabkan mutanen fir'auna suka ji raɗaɗinta ƙalu ya musa da ulana rabbaka bi ma'ahida inda sai suka ce to yanzu dai musa mun sassauto ka roƙan mana ubangijinka bi ma'ahida inda ka da alƙawarin da ya gurinka kun ga yanzu sun yadda kenan annabi musa yana da wani ubangiji ba fir'auna amma su ba su yadda ubangijinsu ba ne na musa ne kawai bi ma'ahida inda da alƙawarin da ya yi maka la'in ka shafta annar rijza in ka kuranye mana azaba ka ɗauke mana ita lanu'minan na laka wallahi za mu bada gaskiya da kai da mun ce duk ayar da ta zo ba mu gaskatawa yanzu abin da ɗaya muke so bala'in na ɗauke mana shi mu daina ganin kwaɗi mu daina ganin jini a cikin ruwa da muke sha sannan ƙeya ta cira daga kawunanmu sannan fari da muke fama da shi ya gushe sannan wannan ruwan dufana ya jaye ya bar mana gidajenmu fari su daina cinye mana abinci in Allah ya ɗauke mana wannan lanu'minan bika wallahi yanzu kan lanu'minan laka za mu yi maka imani wala nursilan na ma'aka bani isra'il kuma za mu sakan ma dangin ka isra'ila za mu daina bautar da su duk waɗanda aka tsare a gidan yari za mu sake su wannan magana akwai rashin ladabi kala kala a cikinta da farko dai idan sun yadda cewa annabi musa manzo ne daga wurin allah kuma allah na da iko da ke kamata su fara yin imani sannan su roƙi allah ya ɗauke musu bala'i na biyu bai kamata su ce basa ya musa ba kamata su ce ya rasulallah to amma wannan rashin ladabin za mu ga har sahabban annabi musa suna da shi ya musa inna la mudrakun ya musa lana rabba to haka su ma suka yi sannan na uku sun ce ubangijinka ba su ce ubangijinmu ba sannan na hudu maimakon su ce ud'u rabbaka bima ahida innaka la in kashafa anna in ubangijin ya dauke mana za suka ce ah, la in shafta in ka dauke mana to dama Musa ne kawo azabar sannan ne za su yi imani to na biyar kaga gitta ma imani sharadi cewa sharɗin mu ba da gaskiya shine ayi kaza shi kansa rashin ladabi ne amma duk da haka Allah ce falan ma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankusun sai muka ce to shi shikenan yanzu a ɗauke musu duk bala'i amma da muka ɗauke musu bala'i muka ɗauke musu musiba ila ajalin hun balighu zuwa wani ɗan lokacin da za su kai gare shi idza hum yankusun sai ga suna warware alƙawari sai ga su sun koma maturkin su mai cabo sai ga su yanzu kuma suna kafirci fantaqamna minhum Allah ce sai muka sai muka ɗauki fansa a kansu muka yi uquba a gare su lokacin da azabar ta haƙiƙa ne ta zo fa aghraqnahum fil yammi sai muka nutsar da su a cikin teku bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun ƙaryata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin sun kasance marafkana da gare su don haka maganar nan tasu ta farko ita ta tabbata ta duk abin da annabi musa ya zo da shi ba za su ba da gaskiya ba وأورثنا القوم كاكرنت هنا آية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ونقعنا الله تعالى بفية يدي نسأدى fir'auna ba amma ya fayyace a wasu surori shi yasa labarin musa da fir'aun da ya zo gaba gaba allah tabaraka ta ya rinka yanko mana shi gwargwadon darussan da ake so mu ɗauka a ciki to yanzu anan an naɗe wato sashen inda fir'auna ya nutse a cikin teku annabi musa ya dawo a masar sai allah ce wa aurasuna alƙawmar ladina kanu yusabafun muka gadar da ƙasa ga mutanen da a da su ne ake bautarwa su ne ake azabtarwa su ne bayi duk wani aiki na wahala su ake sawa muka gadar basu masharik al'ardu wa maghariba gabascin ƙasa da yammacinta allati barakna fi ita ƙasan nan da muka saya ma albarka anan ne Allah ya kira ƙasar masar ƙasa mai albarka mun faɗa muku alƙur'ani duk inda ka ji Allah ya ce maka ƙasa mai albarka ɗayan biyu ko sham ko kuma misra wanda a yau bisa jarabawa ta ubangiji dukkan suna ƙarƙashin wahala suna cikin jarabawa wadda take wajabtar da mu yi addu'a gare su Allah ya kuranye musu Allah ka kuranye musu musiba Allah ka rinjayar da addinin ka akan kafirce. Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabar kalmar ubangijin ka mafi kyawu ta tabbata ga banu isra'il bima sabaru a dalilin haƙurin da suka yi wa dammarna ma kana wa fir'aunu wa qaumuh abinda fir'auna da mutanensa ke yi muka zo muka ruguza shi muka watsa tsarin fir'auna wa ma kanu ya'rishun da duk abinda suka kasance suna kullawa na mulki don haka gwamnatin fir'auna ta tashi aiki rana guda babu shugaban kasa babu ministoci babu masu ba da shawara babu ma'aikata babu talakawa tun mabiyan fir'auna gaba ɗaya Allah ya watsa su a cikin teku ya halaka su ya kashe su juyin mulki kenan na awa guda amma wannan juyin mulki daga sama aka shirya shi ba daga ƙasa ba domin waɗanda suka gadi mulkin suka hau raka fir'auna ba su da koma kaman da za su yi faɗa na bi bani isra'ila al-bahra وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الله تسمك تسألك بنو إسرائيل تيكو سوى بنو إسرائيل إيه سوني دنجين النبي موسى عليه الصلاة والسلام jama'ar annabi musa waɗanda suka yi imani tare da shi anan za ka fahimci cewa wato ƙabilar su kutum ɗinta ga baki ɗaya ta banu isra'il take tare da annabi musa su kuma ƙibɗawa ga baki ɗayan suke tare da fir'auna sai kalilan waɗanda Allah ya bada labari kaman wani ministansa wanda Allah ya kira shi mu'minu ali fir'aun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana ataqtuluna rajulan an yakuna rabbi Allah wanda ya irin doguwar huduba wadda ta sa fir'aun ya canza ra'ayinsa daga kashe annabi Musa ya sassauta ya dan daga kafa to Allah ta'ala ya kira su banu Isra'il saboda mi saboda su ne gaba kidan suke tare da annabi musa bayan da lokacin da mujaddidi ya bayyana da awarsa anan cokan din fulani sai suka kasance tare da shi waɗanda ba fulani ba kuma sai jefi jefi sai kalilan kalilan aka samu daga cikinsu fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum da suka tsallake teku sai suka cimma wasu mutane waɗanda sun dukufa suna bautar gumakansu qalu ya musa kaga irin rashin ladabin da nace muku su ma suna yi haka sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kiransa ya muhammad kalla ba su kiransa haka sai da ya rasulullah ya nabiyallah ya ayyuhar rasul shi ne abin da alqur'ani ya koya musu la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة suka ce ya musa ga mutane nan suna bautar gumukka mu ko ba mu da gunki ko guda don haka mu ma saman mana gunki mu bauta mai kamar yadda su ma suke bauta mu gumki qala innakum qaumun tajhalun yace haƙiƙa ku jahilcin wauta ku ta yawa aljahal dama shine ma'anarsa wauta a wai rashin sarika wauta ko mutane ne wawaye inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi wa'annan da kuwa gani abinda suke yi kararre ne abinda suke bauta ba komai bane ne wa batilun makanu ya amalu wannan bautar da suke aikin banza ce ƙala a ghairar Allah ya abghaikum ilaha ya ce yanzu kuna so in nema muku wani abin bauta ba Allah ba wa huwa kuma alal alamin ubangijin nan fa ne wanda ya fifita ku akan talika kuma ko babu komai yanzu yanzu fa ya halaka mutanen fir'auna kan sun masa kafirci ya tsirar da ku sannan su ku ce in ba ku dama kuma ku yi kafirci to me bambancin ku kenan da mutanen fir'auna shi yasa babu annabin da ya sha wahala in ka cire annabi nuhu alaihi salatu wassalam kamar annabi musa haka ne lokacin da aka cuta ma manzon allah aka musguna masa yake ta rahim allahu akhi musa laqad uziya bi aksara min hadha fa sabar allah ya ji kan dan uwana musa an masa cutawa fiye da wannan amma yayi hakuri wa id anjaynakum wa id anjaynakum ليسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون التي بنو إسرائيل banu Isra'ila ku tuna lokacin da muka kubutar daga jama'ar fir'aun ya sumu na su al'azab suna gana muku mugunyar azaba yuqattiluna abna'akum suna karkashe 'ya'yanku maza wa nisa nisa'akum suna kyale matayen wa fi dhalikum bala'un min kuma azim Allah ce a cikin wannan akwai jarabawa babba a gare ku wato kullum Allah yana kiran baro Isra'il da su tuna ni'imar da ya makakanninsu sai ya ce ya yi ta a gare su kamar yanzu munan a tunayar da mu kakanninmu fa gade musulunci shi yasa muka gade shi da yawa waɗanda suka tarar da uwayensu da kakanninsu na kafirci kafirci suke ashe ni'ima ce ta Allah ma mu gadi mu iske ana addini a ƙasar mu muna yi ko ba haka ba kamar yadda ni'ima ne a tada mujaddidi ga ƙasa ya zo ya sabunta addini bayan da an shafa masa wato laka an batar da haskinsa an lalata shi kamar yadda dan fodiyo ya Allah ya kara masa rama kamar yadda mala abubakar mahmudu gumi duk Allah ya ji kansu da rama dole ne mu tuna da su kuma mu tuna ni'imar Allah ce a gare mu sannan mu dage akan tafarkin gaskiya da suka yi kira zuwa gare shi kar mu bada baya to sai Allah ta'ala na ce banu Isra'il wa id anjaynakum ku tuna mun tsirar da ku su wa'anda ake magana da su din ba su ne Allah ya tsirar ba amma kakanninsu ne Allah ya tsirar to da ba a tsirar da kakanninsu ba fir'auna ya karkashe su su ɗin da za a same su saboda haka ni'imar da Allah ga kakanninsu ni'ima ce a gare su Wa wa'adna Musa Wa wa Musa salasi na ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر fatan بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة Allah ce muka ɗauki alkawari ma Musa na kwana talatin cewa ya yi azumi kwana talatin wa na habi ashirin muka cika su da wasu kwanaki goma fatan mamiƙatu rabbi arba'in laila sai alkawarin ubangijin sai cika kwana arba'in ka yi azumi na kwana talatin bayan da ya gama sai ka ce ka ƙara kwana goma saboda me saboda ya samu ƙwarin ƙarin imani da ya ƙini da zai ji maganar Allah yanzu zai je karɓi saƙo daga Allah duk gwagwarmayar da ya yi ba a ba shi attaura ba amma yanzu bayan Allah ya halaka fir'aun ana so a kira shi ya zo a ba shi attaura kuma Allah ya yi magana da shi baka da baka don haka sai aka ce ya azumi kun gashi wannan azumi da muke yi wani abu ne mai ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to kaga da cewa wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamna bi 20 fa tamma miqatu rabbih 40 laylatan lisai yana da waya wani yayi kuskuren karatu yace fa tamma miqatu rabbih 50 layla ba kawai kauye ba ya da ilimi yace anta jahil wa yanzu shine jahil yace ma tujidu taqra ma tujidu tahsib kai baka iya karatu ba kuma baka iya lissahi ba ga talatin ga goma kuma ka ce hamsin laila arba'in kenan wannan shi malamai ke kira al-muhkam min al-qur'an wanda baya da jayayya wanda bai zai yi a rikici a kansa saboda an ce talatin an ce goma kuma sai aka kara aka baka total ɗin arba'in kamar yadda Allah tabaraka ta faɗa game da masu yin tamattu'i ko sai ce fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum tilka asharatun kamila kaga babu wani rikici to ba kowanne a cikin alkurani ake samun mu hakan ba wani mutashabi ne yana daukar haka ko haka ko haka to wanda ya sai ga ana ta rikici wa qala musa li akhihi harun akhlifni fi qawmi da musa lokacin tafiya ganawa da Allah yayi sai ce ma dan uwansa harun wanda su daya su daya akhlifni fi qawmi ka zamo khalifa na a cikin mutane na ka zauna ka kula min da su wa aslih ka yi gyara wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bai hanyar mabannata kaga duk wannan gwangwafare da annabi musa ke harun ya nuna ya san halin al'ummarsa ya san jama'arsa irin rashin kunyar da suke yi haka sai yana ce mashi ah, aslih wala tattabi sabilal mufsidin akwai mabarnata a cikin su kada ka biye musu walamma ja'a musa limiqatina ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجمل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه دكا جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا lokacin da annabi musa ya zo wurin da muka yi masa alkawari shine akan dutsen ɗori sina inda nan ne muke sun muyi magana da shi kuma mu ba shi littafin da zai tafi ma mutanensa da shi wanda saɓanin alƙur'ani da aka rinka saukarwa aya aya a taura game aka ɗauke shi aka hannunta mu annabi musa kuma a gaba za mu ji allah da kansa ya rubuta ba mala'iku sa suka rubuta ba shi yasa lokacin da suke jayayya da annabi adam yake ce ma annabi adam kai fa ne Allah ya zauna da kai cikin aljanna amma ka saba ma Allah ka fito da mu sai yake ce masa to kai Musa ba kai ne wanda Allah ya yi magana da shi kuma ya rubuta masa attaura da hannunsa ba ya ce ni ne ya to a ciki baka ga an ce za ku zo duniya tun gabanin halicce ni ba manzo Allah ya ce fa hajja adamu Musa fa hajja adamu Musa fa hajja adamu Musa adamu sai hujjace annabi Musa cewa kaddara ce shi ne Allah ya ce da ya zo wurin da muka yi alkawari da shi wa kallamahu rabbo ubangijinsa ya yi magana da shi shi ne kaɗaitaccen mutumin da ake kira kalimullah wanda allah ya magana da shi amma wannan karama wannan daraja wannan matsayi bisa ga mafi rinjayen zance manzonmu muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya same shi domin tafiyar da ya tare da jibril lokacin da kai sidratul muntaha jibril ya ce ni na dakata iyakan matsayina annan kai wuce da ya je ya yi magana da allah amma kun bisa mafi rinjayen zato bai ga allah ba a wannan lokaci ya ga allah sau biyu amma a cikin mafarki amma a fili bai ga allah ba to lokacin da ubangijin sai magana da shi qala rabbi arini anzur ilai sai ce a'a maganan nan da daɗi ubangiji ka mini izini in ganka ya ji daɗin magana da ubangiji yanzu so yake a shi dama ya gaishe qala lan tarani Allah ce ba fa za ka ganni ba lan ita ce zamakhshari al-mu'tazili ya mayar da ita al-mu'abbada wai in ka ce lantu har abada saboda me saboda yana so ya ce ko lahira ba a ganin Allah ya saba ma ahlus sunna waɗanda sun yi imani cewa a duniya ne ba a iya ganin Allah amma a lahira ana ganin Allah ko a duniyar ma yana yiwa amma Allah bai hukunta haka ba yana yiwa ga Allah ko a duniya ba abin da zai hana inda bai yiwa don me annabi Musa ya roƙa annabi Musa zai roƙi abin da bai yiwa yana yiwa amma Allah ya hukunta ba a ganin sa a duniya saboda me saboda ganin ubangiji babu abin da ya kai daɗinsa duk da shiga aljanna shiga aljanna ita kanta shiga aljanna bai kai daɗin ganin ubangiji ba shi yasa a aljannan ma in allah yana so ya ma in aljanna gata ya jiyar da su daɗi na kwarai sai ya ba su izinin su zo su gani shi a nan ne za a gayyaci kowa da kowa fadar ubangiji kowa zai ga allah an ba fa 'yan aljanna kaɗai banda kafirai su kan innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun za a sha makance su ba za a bari su ga Allah ba to kasancewa ita ce ni'ima ta ƙarshe ta ƙoli da za a iya ba ɗan adam sai zanto ba ta dace da a yi ta anan duniyar 'yan adam ta zunubi ba duniyar da ake sabon Allah a cikinta bai dace ba don ka sai Allah ce masa lantara ni ba ka iya gani na walakin inzur ila amma ka yi duba zuwa ga dutsen na tsuri sina a ƙasar masar fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani zan bayyana ga dutsen ka gani in dutsen na da ƙarfin gani na to ba matsala kai ma za ka gani fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutse ya tabbata ya tsaya to za ka ganni falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangijinka ya bayyana ma dutse ja'alahu dakkan sai hasken ubangiji ya sa ya tawarwatse ya warwatse ya narke ya koma gari wa kharra musa sa'iqa musa ya fado ya suma saboda tashin hankalin abin da ya gane mai idonsa kana bisa dutse ya narke ya koma gari sai ya faɗi ya suma falamma afaqa lokacin da ya farko qala subhanak sai ce tsarki ya tabbatar maka tubtu ilaik Allah na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni an farko wanda ya imani tunda yanzu ko da ban ganka ba na ji muryarka kuma na ga alamominka domin na ga ka bayyana ga dutse ni ban gani ba amma na ga dutsen ya narke saboda bai iya bai da iko bai da karfin da zai tsaya ya gane ka to na yadda ganga jikin ɗan ba ta iya ganin ka nan duniya sai fa a lahira sadda za ka toha mata sanadarin albarka wanda zai sa suna iya ganin ka ya Musa. ƙala ya musa in إني اصطفيتك nasi الناس risalati. in إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين قال يا موسى الله يتياك يا موسى إني اصطفيتك على الناس ni fa na zaɓe ka akan mutane a yau duk wanda a bisa doron ƙasa musa kafi shi na zaɓe ka ne bi risalati da saƙonnina wa bi kalami na zaɓe ka na yi magana da kai kaji magana ta kaga da wannan ahlus sunna ke hujja cewa ubangiji yana magana sabanin yan bid'a masu cewa bai magana fa khudh ma atituka don haka ka amshi abinda na zo maka da shi abinda na baka shine abin abinda at-taura wa kun min ash-shakirin ka zama cikin masu godiya Allah ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in muka rubuta masa a cikin allunan at-taura kowane irin abu mau'izatan ga wa'azi wa tafsilan likulli shay akwai rarrabewa na komai da komai fa khudha bi quwwatin muka ce Musa karbi at-taura da karfi wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutanen ka su riki abubuwan da suka fi a ciki idan ga mustahabbi ga wajibi su dauki wajibi idan ga falala ga lada su dauki lada su bar falala wa sa'urikum daral fasiqin zan gadar da ku gidajen fasikai gidajen fir'auna da mutanensa lokaci ya riga ya cika muna roƙa abin da eh, Allah mu ɗauke sarki ya ba mu ladan abin da makaranta bisa ga sawaba idan mun kuskure ko tuntuɓen harshe to ubangiji Allah ya mana gafara ya ba mu ikon gyarawa an kawo sadakar kitabut tauhid da dalilul hajj wal mu'tamir da al usul thalatha da fadlul madina da tafsirul ushr al akhir da wujubu lizumi sunna wasu littattafai ya kawo masallaci sadaka saboda Allah muna roƙo Allah ya saka da alkhairi ga wanda ya kawo su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما انا ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين